sai Allah bai kyale shi ba hannunka mai sanda ce nan ko ko hannunka mai kwaji ta kama bihi Allah ya masa azaba kun ta kama minhu fa'tabir bi ghayrika wa la ya'tabir ghayruka bihi bika yace kai izina kai ki lura da wani ka dai halaka kada kai ka halaka wani shi ma ya zo lura da kai kai aiki da abin da aka fada maka fa qala inna ladaina jiran nan da lima huwa sai sarki mukauki sai ce ai muna da addini da ba za mu yi mu bar wannan addini ba sai in mun samu abin da ya fi shi fa qala hasibu sai hatibu ibn abi balta aka yace nad'uka ila dinil islam al-kafi bi illah wa faqda ma siwahu yace dinin musulunci da Allah ya wadace ka in ka samu addinin musulunci ya fi maka duk wani addini إن هذا النبي جاء الناس فكان nasa عليه قريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منه نصارى كذا يجاو hankalinsa yace wannan annabi ya zo ya kawo addini yana kira mutane su mafi tsananin mutane suka yi tsananta mishi Quraishawa waɗanda suka fi mishi adawa Yahudawa amma waɗanda suka fi kusa da shi tausayawa aka tabi aka aka kusa dacewa su ne Nasara wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharatu Isa Muhammad sai hatib yace ai bisharan Musa da ai wannan magana da ake masa ai ba wani abu bane kamar yadda annabi Isa ya zo ne kuka soke addinin annabi Musa don Allah ya zo ya ba sabon abu ne kuma a soke addinin annabi Isa وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل كرا da muke maka zuwa alqur'ani ai sabon abu bane kai baka kira yahuda su bar a taurat su eh, eh, a injila ba to ai ba abu ne da hankali ba wa kullu nabiyyin adrak qauman fa huwa fahum al'ummatu, duk wani annabi da yazo ya radda mutane al'ummar su wancan addini na farko an soke sai sa yanzu ba hudanci ba nasaranci sai addinin musulunci wa anta yace kai kuma kana cikin waɗanda suka wannan annabi ya riske su ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا amurka به zai ba za mu hana ka addinin masihanci ba abinda muke cewa ka karbi addinin musulunci in ka karbi addinin musulunci ka yi addinin musulunci da masihanci kenan fa qala al muqawqis inni qad nazartu fi amri hadha an-nabi da ya lura dama ai ba za a dora mutum mulki ba sai wanda ya kore a cikin rayuwa yana ganin gaskiya ya san meye da menene in zai kiya zai kiya ne ba wai jahilci ba da yake inni nazartu fi amri hadha an-nabi fa wajadtuhu la ya'muru bi mazhudin fihi yace na binciki na yi nazari a cikin wannan annabi manzo Allah kenan sai naga cewa duk abin da yake ayi abu ne da yake a hankalci ma ya dace wala yanha an marhubin fihi wa lam ajidhu bis sahir az-zat yace har abada ba mai sihiri bane ba batacce bane wala al-kahir al ba mai boka bane ba makamici bane wa wajatu ma'ahu ayatan nubu ayatan nubuwa yace ga alama ta annabci alama ta annabci game da shi bi ikhraj al-abd wa al-ikhbar bin najwa da ya ba su labarai da siyasan su a cikin littafin su wasa anzur yace ku zai yi tunane game da al'amarin da kake kake cewa nan وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه وجفعه إلى جارية له يأتو فيك من ذا الله يساكتين أبو حكا bacca kenan ko wani abu da ake girmama abu a cikin tsada ya sa wa kan manzo Allah yace ki yariya karba shi ajiye kuma da katiban lahu sai kira fakatare sai ce zai rubuta yaktubu bil arabiyya fakataba sai ce ka ba ka rubuta jawabi sai ma imlai ka rubuta wa Allah sallallahu alaihi wasallama jawabi fakataba ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama sai shi ma yace bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdullah kaga ya girmama manzon Allah sai ya fara da ita zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-muqawqis azim al-qibl daga muqawqis zuwa eh, eh, eh, sarkin jibtawa salamun alayka amincin Allah tabbata a gare ka amma ba'd bayan haka faqad qara'tu kitabaka wa fahimtu ma zakarta fihi yace na karanta littafinka na fahimci abinda ka fada a ciki wa ma tad'u ilayhi da abinda kake kira zuwa gare shi wa qad alimtu anna biyan basiya, na san cewa akwai wani annabi da zai zo karshen zamani amma ta nake daga birnin sham zai billo wa kuntu azunnu annahu yakhruj bisham ta nake wannan annabin daga birnin sham zai kullo ban san a kasan makka zai kullo ba ko madina wa qad akramtu rasulaka yace tabbas na girmama jakadar da ka aiko wa ba'athu ilayka bijariyatayn ga koyanji guda biyu da abar hawa guda biyu na aiko maka lahuma makalun fil qibti azim wa bi kiswatin ita cikin su ɗaya take Mariya Tulkiya ummu Ibrahim kenan ko da wani jaki sunan shi Ufayr da aka aika da yaje sai ce ga mariyatul turkiya da wace a kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga aban hawa a kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahadaitu ilayka badlatan litarkabaha yace ga kuma eh, alfadari na aiko maka ka hau wani suka ce alfadari wani suka ce jaki ko menene sunan shi ufair wassalamu alayka nan. abin da yake nan ya girmama wasikan manzon Allah da kyauta ya kuma manzon Allah amma bai karbi musulunci ba amma ya san gaskiya ce ai ofis da kujera an kabi da su sai ka halaka wallahi kan ba sai ka shiga wuta kitabuhu sallallahu alaihi wasallam ila kisra malik al-furs ai mun karanta shi kenan ko فلما قرئ عليه مزقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مزق الله ملكه وقد كان كتابه صلى الله عليه وسلم الى ملك الحبشه من الله صلى الله عليه وسلم هر افريكا يا ايكو وثيقه دوا كسن ابشا ادسينيا كينكو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة لذا محمد من ذق الله هو النجاشي ترك الحبشة أسلم أنت فمسلمت كي فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن sa'an nan sai manzo Allah ce wa ashhadu anna Isa ibn Maryama ruhullahi wa kalimatuhu alqa ila Maryama al-batul kalmomin da manzo Allah ya faɗa masa kenan albatur ay abida mai bautar Allah as-sayyibatul hasina manzo Allah ya ce as-sayyiba al-hasina wacce ta katange kanta fa hamalat bi Isa sai ta dauki cikin annabi Isa khalaqahu Allah min ruhihi ونفخه كما خلق آدم في يده سألنا سيما الله وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته إن أكرك زوا بوتان الله لبنسا وأن وأن وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني يتي كبيني كبار إيماني كبار قسيا دا أبن يزومن فإني رسول الله من ظل الله من ظل الله wa inni ad'uka wa junudaka ila Allah azza wa jalla ina kiranka da talakawanka duk baki daya faqad balagtu wa nasahati manzo Allah ce na isar da sakona na yi nasiha faqbalu nasihati ku karbi nasihata wa salamu ala man ittaba al huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a wa qad ba'atha nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabihi hadha ma amr ibn umayya az-zamri wannan shine sahabin manzo Allah da ya kai wasiƙar wa qala lin najashi da yaje sai ce manajashi ya asama inna alayyan alqawla wa alayka alistima'a yace ya kai sarki abinda nake so shine ka taurare ni zan faɗa maka wayan zantuka innaka ka'annaka fi riqqati alaina wa ka'anna fi thiqati bika minka yace ai ka san tun da dama da sahabbai suka je da manzon Allah cewa yayi da aka matsa musu a Makka sai ce ku yi hijira zuwa kasan Habasha fa inna biha malikan la yuzlam indahu ahad bai musulunci ba amma yana adalci manzon Allah ya amince da shi akan adalcinsa shine suka jawo hankalinsa suka ce na san mun amince da kai kana tausaya mana mu ma mun amince da kai ba ma shakka ba ma tsoron wani sharri da gare ka duk wani abin alheri da muka tsammace shi sai mun samu gare ka shi yasa abinda muke so ga wasikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka karba sa'annan sai ai ya jawo hankalinsa baki daya sai najashi ya rubuta yake kuma kataba najashi ya kitaba jawabin nabi sallallahu alaihi wasallam sai najashi yake ila muhammadin rasulillahi minan najashi afhama salamun alayka ya nabiyallahi min allah mai kenan yayi salamun alaika, ya nabiy Allah min Allah wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatullahi alladhi ilaha illa amma ba'd bayan haka faqad balagani kitabuka ya rasulullah bik wasika kata iso gare ni ya manzan Allah fima zakarta min amri isa a ya dangane da abin da ka faɗa game da annabi isa fa warabbi sama'i wal ardi fawa Rabbi samai wal ardi yace na rantsa da ubangijin sama da kasa inna isa la yajidu alama zakarta tafrukan yace abinda ka fada game da annabi isa babu wani abin da ya zamo daban babu wani abin da ya sha bamban kamar yadda ka san fatar da ke kan kwayan dabino innahu kama zakarta yace tabbas yanda ka faɗa game da annabi Isa haka al'amari yake wa qad araftu ma ba'atha ilaina yace mun san abin da ka aiko mana wa qad arafna ibn ammik mun san dan baffan ka da ka aiko wa ashabik wa ashhadu annaka rasulullahi sadiqan musaddaqa yace na ce da cewa kai manzon Allah ne mai gaskiya abin gaskatawa wa qad baya asuka yace nayi mubaya'a da kai wa baya ibn ammik nayi mubaya'a da dan baffan ka da ka aiko wajen mu wa aslamtu ala yadayhi lillahi yake na musulunta a hannunsa ma Allah madaukakin sarki yasa da da jashi ya mutu aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ya zo manzo Allah yace inna akhakum kad mata sai tashi aka yi masa salatul jaizaji iya musulunta nan, ko bai musulunta ba kitabuhu sallallahu alaihi wasallama ila al-munzir bin sawa akwai wani shi ma sarki da ake ce da shi al ibn sawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bismillahir rahmanir rahim أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول man ahabba zalika min al-majusi fa hu amin manzo Allah sai duk majusa wanda ke karkashin ka wanda yake son addinin musulunci yadda muka faɗa an amince ya amince wa man aba fa alaihi jizya fa aslam fa aslim yace wanda kuma ya kiya to ba za a kila tilasta shi ba la ikraha fi sai a ɗora masa jizya wa kataba ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ya musulunta sa'annan sai rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace amma ba'du ya rasulullahi fa inni qara'tu kitabaka عجبه ومنهم من كرهه وبأرضي مجوس ويهود فحدث إلي ذلك في أمر في أمرك yace na karanta wasikanka a cikin talakawa ta akwai majisawa masu bautan wuta akwai yahudawa da nasara akwai waɗanda addinin musulunci ya burge su suka karba waɗansu sun ki karba muna son ka aiko muna me kake gani me ka gani dama ai manzo Allah ce jibiya za a karba ku فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يساك ربطا مسا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنزل بن ساوى سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح إنما ينصح لنفسه وإنه من يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي من ذلك جسادنا لنا أيكا دوا ليبيسوا يا ديني wa inna rusuli kad asnau alayka khaira wa manzannaina da na aiko sun yabe ka wa inni qad shafa'tuka fi qaumika faturk faturk lil muslimina ma aslamu alayki yace kasarka tana hannunka musulman da suka musulunta abin da ke hannunsu yana hannunsu wa afautu min an ahli zunubi yace waɗanda suka ki musulunta suka yi laifi manzo Allah ce na yafe musu ka karbi ayyukan da suka yi wa innaka mahamatu tusli wa lan na'zillaka an amalika sai ce manzo Allah kai in ka musulunta kai aikin kirki sarauta ka za a bar maka ba za a kwace kasarka ba ba za ba za kore ka ba wa man aqama ala yahudiyatin aw majusiyya fa alaihi jizya sai wanda yake ya saurakan addinin sa sai biya jizya sai kuma wasika ga kitabun nabi sallallahu alaihi wasallama ila malik amman بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله من محمد من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني جلندا وإنت آيان قدابي سوكي كم ملكي دينا ملكي دينا أنقوانسا سوني آيان الجلندا سوني سركن أمان سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما يتي إن كوبيكم أعن جلندا إن كن كربي مسلمتي سينا دوراكو أكل كسن كوني سراكنا وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل أنكما إن كوكا تتربى مسلمتي أحنك أسنو مركب كذي فتحنوكو sa'annan sai ya rubuta suka je su da aka je ƴaƴan guda biyu akwai ɗaya shi ya ci sassauci ɗayan yana da zafi da aka je aka kai masa sai aka ce a'a wannan yana da zafi a je wurin wanda ya ci sassauci da ya karba ya karanta yace to wanda yana da zafi mu samu lokacin da za a je a shawo hankalinsa sun san gaskiya amma mulki shine sai sa ta karban gaskiya haka aka yi suka je al'amarin sai zai kai karshe sa'an naka rubuta ma sahibul yamama wannan shine sahibul yamama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillahi ila hawzata bin ali salamun ala man ittaba al huda wa alam anna dini sayazharu ila muntaha al qut wal hasir yace ka sani cewa addinin musulunci zai samu ɗaukaka duk duniya baki ɗaya. fa aslim taslam ka musulunta ka tsira wa aj'alu laka ma tahta yadayka in ka musulunta garinka sai mu mu barka kai ne sarkin garinka shine haka aka je har zuwa karshe waɗannan su ne wasikun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta manzon Allah sai da yaki da takobi ya je yayi wa'azi sa'annan ya yi rubuta wasiku ba zama yayi a cikin gidan shi ko unguwar ko kauye a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi gadan gadan sa'annan wannan addini ya iso mana a sai mu ya kamata mu zauna mu yi wasa da wannan addini har abada sa'annan sai yake babu maradin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa fatihi ma'ana an kai shekara ta goma kenan ta hijira ko goma sha ɗaya ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama zai bar duniya duk suka ce manzo Allah ya fara rashin lafiya lokaci kaza da aka dawo daga hajji, ya je buka, ya je kaza manzo Allah ya dawo ya fara rashin lafiya rana kaza eh, aka yi kwana kaza yana rashin lafiya ga ranar da ya bar duniya ga abubuwan da ya fada har karshen abinda manzo Allah ya fada sai da suka dauko nan sai Imam Bukhari ce wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki innaka mayyitun wa innahum mayyituna thumma innakum Yau أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون abinda Imam Bukhari ya bude babin da suke haka Allah ce innaka mayyitun ai duk wannan rikici da ake ciki kana ta fama da su su kiya wannan ya kaza yace ai za ka bar duniya za ka bar duniya kuma za a zo a hadurin Allah madaukakin sarki to menene abin da yake da zafi وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة بعد الأخبار تشي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a cikin rashin lafiyar da bai farsa da bai tashi bai bar duniya a ciki ya Aisha manzon Allah ke cewa ya ce Aisha ma azalu ajidu alama sa'amin da zai akaltu bi khaybara yace har yanzu ina jin zafin wannan mun karanta a kwanakin baya da suka je yakin khaybar wata ba yahudiya ta sa guba cikin abinci ta kawo manzon Allah ya ko manzon Allah sai har yanzu ina jin wannan guban ina jin zafin shi har yanzu bi khaybara fa hadha awanu wajattu fita abhali min zalika sum yace yanzu dai nake ganin jijiyar zuciya ta za ta tsinke saboda wannan rashin lafiya ma'ana zai bar duniya zai bar duniya قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ام الفضل عن كربودة قالت tace سمعت النبي sallallahu alaihi wa sallama wata mata ita kuma tace ta ji karshen limancin da manzon Allah yayi daga wannan kuma bai yi limanci ba har ya bar duniya ba ma karshen liman a'a har suran da ya karanta ran nan ta ji ita ce ummul fadli bint al-harith ita ce سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب يتتي ناجي من زن الله ينا كرنتا والمرسلات أتكين صلى مغربا عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله sai daga wannan sallan magarba da manzo Allah ya limanci ya karanta wal mursalati manzo Allah bai muna limanci a masallaci ba kuma har ya koma ga Allah قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عن كربون عبد الله بن عباس الله كرم سيدايتي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس يتي سيدنا عمر يا كسنتي أشكين فادسا أشكين مورين مزولينسا عبد الله بن عباس yana ɗan kankani cikin sahabbai yana ɗan karami a cikin su amma sai jawo shi ya ajiye shine suke mamaki yaya aka yi ne wannan ɗan yaro ya samu shiga haka فقال له عبد الرحمن ابن عوف إن لنا أبناء مثله sai Abdulrahman da Auf yake muna da mu ma muna da yaya kaman wannan yaya kake fifi ta shi ne fa qala sai Abdul Sayyidina Umar yace innahu min haythu ta'lamu yace ai ka daina ganin karancin shekarunsa ka ka shekarunsa ka san wannan mutum ne da manzon Allah ya masa addu'a Allah ya bashi fikihi da sanin tawili yasa Allah ya albiya albarkace shi yasa masa ya bashi ilimi yasa muke mu'amala da shi فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية سيما سيدنا عمر يا أخي عبد الله بن عباس me kake gani cikin wannan aya idza jaa nasrullahi wal fath fa qala sai Abdullahi dan Abbas sai ce ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama a'lamahu iyyahu sai ce ai wannan aya da ta sauko ba wani abu ba ta zo ne ta nuna mana cewa manzo Allah ya fi sabarin duniya فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم سيدنا عمر يقول ما حكى نفهمتي نفهمتي سورة إذا جاء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس عبد الله بن عباس رانا الخميس me ya sanashe ka ranar alhamis ma'ana in abu ya zo ya mai tsanani ana so a shine ake a tu malkhari wa ma a adraka mal qari'a sai ce ranar alhamis sai ya sanashe ka ranar alhamis wace irin rana ke nan kuwa ranar alhamis اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يتيرنا rashin lafiyar manzon Allah ya tsanani فقال سيتي اكتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا abada ذا الله رشد الله في tsanani sai ce ku kawo min takarda zan rubuta muku wani abu har abada ba za ku bata bayan shi wa fatanaza'u wa la yanbaghi inda nabiyyi tanazu'u shine wannan ce ku bayar wannan ce a a manzon Allah ka ya shiga cikin wani hali ta a a shine to wannan ce ni da kike yi, sai manzon Allah ya ce ce ku tashi ai bai dace ku zo gaba na kuna ta wannan ya fada wannan ya fada ba fa qalu ma sha'anuhu ahajara yaya me ya faru ne ya tsanin rashin lafiya yayi ma manzo Allah tsanani har ya kai yana maganganu yana surutai istafhimuhu fa zahabu yarudduna yace me ya faru ne hala manzon Allah eh, zazzabi mai zafi ne har yake surutai ku je ku tambaye shi sai suka zo za su tambaya alai fa qala da'uni sai manzo Allah ce ku tale ni fallazi ana fihi khairun mimma tad'uni ilayhi ai halin da nake ciki yanzu ya fi min alkhairi da abin da kuke kira na zuwa gare shi wa awsahum bi salati sai musu wasiya da wasiki da abu guda uku qala yace akhriju al-mushrikina min jaziratil arab ku fitar da mushrikai baki daya daga tsibirin larabawa in ba haka ba ku bar su suna kusa da ku kuna tausaya muku wallahi sai sun gallaza muku sai sun tsokane ku sai sun zo sun hada ku sallar idi wa ajizul wa ajizul waqta yake ku ku ba baki da suke zuwa muku ku girmama su bi nahwi ma kuntum ajizuhum da irin kwatankwacin abin da nake ba su wata kata an saki sai ya shiru bai fadi na uku ba aw qala fa nasituha ko mai riwaya yace na manta da uku قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو بكر da suke bayyane kun ba kun ce an na makota ana aiki da su daidai ba za a iya hana su addinin su ba wa ya taba hana addinin su wani ya taba hana addinin su aka ce inda suke yin service suke yin addinin din bai dace ba tunda kun riga kun ba su dama suna yi ana shekara da shekaru suna yi tunda sun zo sallar idi sun yi tsokana fili kowa ya gani ku dauki wannan dama ku nemi wurin university jami'a ku soke wannan izini kuma gidan munafi ba a ce ku hana su yin addinin su ba sai ku ce Najeriya ta hana fitina sun yanzu ba abin da ake so sai zaman lafiya Najeriya ta gaji da fitinu zaman lafiya ake so an ba ku izini kuna kaifi ba wanda ya hana ku tunda kun zo kun yi fitina har ya kawo zaman lafiya sai a ce an soke ku je inda za ku yi ba a fitina ba mu ce kar ku yi addini ku je ku yi addini ku kara ku yi ta yi amma kada ku yi fitina tunda kun kawo fitina dama ce in ba munafurci ba sai a zana takarda ko masallai ko ne shugaban jami'a ana neman ka soke izinin da aka ba su suna soke duk makaranta me yasa ai ba a son fitina ne so muke mu zauna da su lafiya tunda suna tsokana kuma mu ma ba ma son fada ba ma son fitina duk duniya waye ba zai hankalci wannan ba to me yake da munafiki kuna musu munafiki kuna tausaya musu kuna musu kara wallahi ba sa girmama manzon Allah ba sa kaunarsa ba sai da manzon shi ba to ku je ku yi abin da za ku yi mu a gani mulki ko zuwa yau zai kai qala yace lamma hudira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa fil baiti rijalu da manzo Allah yake cikin intizari akwai mutane a cikin gidan Bakala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace halummu aktub lakum kitaban ku zo zan rubuta muku wata takadda la la tadillu ba'dahu ba za ku bata bayan sa fa qala ba'dahu sai wa'in suka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad ghalabahu alwajh suka ce Allah sallallahu alaihi rashin lafiya yi tsanani wa indakumul qur'anu ga alqur'ani a hannunmu hasbuna ya ishe mu hasbuna kitabullahi littafin Allah ya ishe mu fahtalafa ahlul bait sai aka yi sabani a cikin wani suka ce ku kawo wani suka ce a'a wa ihtasamu fa minhum man yaqulu harribu yaktub lakum kitaban la tatilu ba'dahu wa minhum man yaqulu ghayra dhalika wani suka ce ku kawo ya rubuta mana suka ce a'a فلما أكثروا اللقوة والاختلاف تسوروك ييوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا في كتاكي كتاكي قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس to da manzo Allah ya fushi yake ku tashi sai Abdullahi da Abbas yake kai to wannan masifa ke inna raziyata kullu raziya ma hala baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina an yaktuba lahum zalika alkitaba li ikhtilafihim wa laghatihim قال حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يتي عن كربونا قال أنا عائشة الله كرمك يدتني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام من زعل الله صلى الله عليه وسلم يكراون على فاطمة أن يمكن الله يثبت أغريتا في شكواه أشكين رشي الله في يديه allazi qubida fihi wanda rashin lafiya da manzon Allah ya bar duniya a ciki fasarraha bi shay'in da manzo Allah ya kira na Fatima sai mata magana asiri a cikin kunninta fa bakat sai tai kuka thumma da'aha sai sake kiranta fasarraha bi shay'in ya sake mata magana asiri a cikin kunninta fa dhahikat sai tai sai tai dariya an zalik فقالت sai suka tambaya na na aisha ta ce sai muka tambayi na na fatima menene yasa manzo Allah ya miki magana kike kuka kuma ya magana kike dariya fa qalat tati sarra nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya faɗa min farko shine annahu yuqbadu fi wajhi alladhi tuwfiya fihi yace wannan rashin lafiyar da nake ciki manzo Allah ce bazan tashi ba daga nan zan zai kuma ga Allah na na Fatima ta ga manzo Allah zai bar duniya sai tai kuka fa bakaitu sai tai kuka kuma sarrani tace sai manzo Allah ya sake faɗa min fa akhbarani ya sake bani labari anni awwalu ahlihi yatba'uhu fa dhahiktu sai manzo Allah ce ke ce farkon iyalaina da za su bi ni sai ta murna mana har in ta kama a yi murna da mutuwa sai aka yi قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا قندر قال حدثنا شوبة عن سعد عن عروة عن عائشة قالت لكن عائشة تشيء كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة نانا عائشة تشيء دا إنا جل بارن سوى باب وان النبي لزي موت كافر أتسد درسة سي أنباش زادي كان son ka saura وكان ko kana fasami ibn nabiyya sallallahu alaihi wasallam tace wannan al'amarin tana jin haka ne to abu ne mai ban mamaki yanzu za a ba mutum zabi yanzu jira ko yanzu na duniya wanne ne za ka zaba to shine da ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kwace a cikin rashin lafiya fasami ibn nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradihi alladhi mata fihi wa akhadhathu buhati. sai ce manzo Allah na koke yana cikin rashin lafiya zazzabi buha shine wani abu da ke kama mutum cikin rashin lafiya ya sa hamburiyar ka bata sai baya fita sosai ya canza sai ce sai ga manzo Allah na faɗa da kyar yana cewa yaqulu ma allazina an'ama Allahu alaihim al-aya fa zanantu annahu kujira sai ta fassara wannan labari da take ji da manzo Allah ke kunce ce ma allazina an'ama Allahu alaihi sai ta san cewa an ba manzon Allah zabi ne sai ya zabi ya koma cikin sirrafiqil a'la قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قالت عن كربونة عن عائشة الله كرمت دافتي لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه ja'ala yaqulu sai manzon Allah yana tafar cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la mana ar rafiqul a'la aka ce aljanna aka ce wani wuri ne da mala'iku mala'ika jibrilu manya manya mala'iku za su je su hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yana cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la allahumma rafiqil a'la mana yana roƙon Allah madaukakin sarki aljanna aljanna kenan zaki قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير ان عائشة قالت ما لا عائشة تسي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول تسي من ظن الله هنا تكي الله في السينا فتسيوا انه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة من ظن الله هنا فتر من عائشة باب النبي لزا اثر بنا سيابا مزولين سأكتين الجنة thumma yuhayya aw yukhayyaru sa'annan a zashi zabi ko ka zo aljanna ko ka saura duniya فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فتد عائشة نانا عائشة تفي لمن الله صلى الله عليه وسلم يرش اللاسية نكرشي كينا كيشنا كشنجده كان شنيا نانا عائشة a alaihi sai rashin lafiya ya masa tsanani falamma afaka in ya farfado shakhasa basarahu hawa saqfil bait sai manzo Allah ya farfado sai ya daga idanuwansa yana kallon rufin gida ثم قال فعليك "Allahumma fir الرفيق ala" فقلت إذا لا يجاورنا لما قال لك اللهم في الرفيق الأعلى سينا أنا عائشة تسنتي واتو من ذا الله بزي مقوتي مبكينا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح sai ta suna ta ce to wannan hadisin shine manzo Allah ke bamu labari cewa duk wani annabi kafin ya mutu sai an nuna masa mazauninsa a cikin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna masa mazauninsa kenan قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان فخر بن زويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فشي عبد الرحمن دم أبو بكر دم قولنا أنا عائشة يا كبور من الله صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته الواو واو الحال أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا مسندته خبر للمبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال تسيب عبد الرحمن ياشبو من زعل الله صلى الله عليه وسلم حال كفن في واتا إنا تلتد من زعل الله صلى الله عليه وسلم هكا تنا ركد من زعل الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري أكن كرجنتا وما عبد الرحمن سواك ya يستن به da Abdurrahman ya shigo akwai asawaki bakin sa yana goge bakin sa hakoransa da shi fa abajjahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu manzo Allah na kwance ba shi da lafiya baya iya yin magana amma sai ya kwalla ma kallo sai na aiki ta fahimci cewa manzo Allah yana son asawakin fa akhadtu siwaka sai ta karbo asawaki a wata riwaya sai ta mai manzo Allah kana bukatar asawaki ne sai ya nuni haka sai ta karba sai ta kare ta raba biyu ta ba Abdurrahman wanda yake bakin sa yake ci sauran rabin sai ta sa bakin sa ta tattauna da yi laushi sai ta sa manzo Allah baki tana goge masa hakoran sa fa akhadtu siwaka faqadimtuhu wa nafaqtuhu wa sayyabtuhu ya tattauna ta tsarkake asawaki ta kyautata shi kuma da fatuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallama sa'annan ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatanna bihi sai manzo Allah ya goge hakorarsa da asawaki fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istanna istinanan attu ahsana minhu dace tunda suke tare da manzo Allah ba taba ga ba ganin manzo Allah na goge asawaki da bakin sa kyakkyawan guga sama da irin wannan fa ma ada an faraga rasulullahi sallallahu alaihi yadahu aw isba'ahu manzo Allah na gama goge hakoransa da asawaki sai ya daga yasarsa ثم قال فأنك في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى وأتكين الجنة صلى الله عليه وسلم ثم قضى وكانت تقول sa'an nan sai manzon Allah ya bar duniya nana Aisha ta kasance tana faɗa tana alfahari tana cewa ma ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rasuhu baina haqinati wa zaqinati tana alfahari tana cewa manzo Allah ya bar duniya tana tallafe da shi akan kirjinta قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته لتنا أنا عائشة با عروة لاباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كفن إذا اشتكى نفس على نفسه بالمعوذات ومسها عنه بيده yace in manzo Allah sallallahu alaihi yana jin rashin lafiya wani wuri a hannu ne a jiki ne a kafa ne sai mu'awuzat ya tofa a hannunsa ya shafa a wajen a sai ya kamata kowa ya kamu da rashin lafiya ya yi mu'awuzat wa'annan abubuwa ne fatar su shine ke ba dama aljanna zai shige ka aljanna zai ma illa aljanna zai ma farna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance dare zai kwanta sai yayi ayatul kursi daya kulu wallahu uku falaki uku nasi uku ya tofa a hannu ya shafa majikokinsa haka yayi yayi ya shafa majikinsa haka kai ma ake bukata ko ma yarka ce ko yar ne ko ka ne ko jikanya ka ce haka za ka shafa jikinka haka za ka shafa jikin ƴaƴanka sai har abada sai Allah ya raba su da shi sai daga farkon rayuwa aka ce in za ka sadu da matar ga addu'a da za ka yi Allah zai raba ta da ɗayan ku da ke dan Allah ya kaddara in za ka shiga gida ka faɗa in za ka fita ka faɗa in za ka kwanta ka faɗa duk abubuwan da manzo Allah ya faɗa su ne makaman da za ka ɗauki ka yaki shekan amma in kai sakaci da su ba ka kula da addini ba ka kula da ibada waɗannan abubuwa da manzo Allah ya fara ba ka damu da su ba Ko ya je wurin mai boka ko mai sihiri aka ce a jefe ka sai a hada ka da aljani ya yi maka jiji maka ciwo ya hana ka jin daɗi ya kuntata maka ya tafi wannan ya sa wannan ya kamu da tabuwa baki ɗaya abubuwan da ke abubuwan da wannan rayuwa da kake gani ba kai kaɗai ba ce akwai aljanai ba su da kirki arnansu ba su da mutunci ba sa tsoron Allah arnan su ba sa tsoron Allah kamar yadda kai ma san arnan ka ba sa tsoron Allah da wani ya je ba wani abu ne duk abin da kake so ma aljani mara mutunci kafiri ko arni ba abin da ba wata hidima da zai maka wallahi sai kai abin da zaka ka kafirce ko kai masa sujada duk wanda ya ma wani sujada sujada ta sallah mai ne hukuncin sa ko ya sa ka rubuta al'ayan qurani da najasa ko jini ko jikin haila ko ya sa ka canza rubutu duk wani abin da za ka kafirce sai ya sa ta yi amma in ka je wurin wanda zai maka sihiri din wallahi sihiri zai kafirci zai karanta amma sai ya fara karanto maka ayoyin alkur'ani dan ya shigar da kai duhu ka tsammanin ayoyin alkur'ani wallahi ba su bane yana gamawa za ka ga ya faɗi wayansu abubuwa da ba zai bar ka ji su ba abinda aljanin ke so kenan wa'annan duk kafirci ne ko ka dauki alqur'ani ka saka cikin najasa ko ka taka ko wani abin da za ka yi ka wulakanta Allah ka kafirce tana yi masa to kace zai kace wani ne ya zai sa shi ba da mazakuta ne ya zai kuma hankalinsa ne ya zai ji masa lafiya ne ya zai kuntata masa ne ya sa sati duk abin da kace zai masa amma fa karshe kai ma sai ka samu sai Allah ya nuna maka a karkenka ba duk abin da kake baki daya na tsafe tsafe na menene da menene karshen ka zaka mutu za a je a saka ka kabari duk wayannan abubuwa da kai sai an tambaye ka sai ka gansu wa faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu manzo Allah ya kasance sai ya tofa ya shafa a jikinsa falan mashtaka waj'ahu allazi tuwfiya fihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin rashin lafiyar da ya bar duniya a ciki safiqtu anfiqu ala nafsihi bil mu'awwizat allati kana yanfiqu wa amsahu bi yadi nabi sallallahu alaihi wasallam anhu sai ta yi ta tofa hannun manzon Allah sai ta shafa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا مؤلف بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته إتنان عائشة بعد العبار تشي أنها إتتجي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأسرت إليه تشورار من ذا الله تيشي قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول تتكاج من ذا الله نافدشوا اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى الدعاء لمن الله يكينا اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى kaga masu yi Allah tawadu anki ko masu yi Allah tawadu anki kenan wa'anda suka san Allah dangane da ganin hadari ya taso ko mutane kuma ana nesa ko sai a rufe karatun haka sai kuma Allah ya kai mu wani mako ko Allah ma jina fi man hadi wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sirif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسجنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف يرحمك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين menene a cikin wannan gidan ka san wannan abu ya kai gidan ya burge ya kai matuka fa zakar